Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. kansar bakin mahaifa ko kuma cervical shi ke matsayin nau'in cutar kansa ta uku mafi yawa a duniya kuma ta biyu mafi kashe matan da shekarunsu ya fara daga sha biyar zuwa arba'in da hudu musamman a najeriya kasar da ko a shekarar da ashirin ta ga sabbin kamuwa da wannan cuta akalla dubu goma sha biyu yadda a bangare guda cutar ta kashe wasu matan na daban dubu takwas wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mayar da hankali a kai sai 可别弄。 Shirin ne najeriya ta sanar da shirin yi wa yara mata miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai rigakafin wannan cuta ta kansar bakin mahaifa ko kuma cervical cancer a turanci bai da ministan lafiya na ƙasar dr muhammad alifati ya bayyana cewa abin kunya ne ƙasar ta rika asarar mata dubu takwas kowace shekara sanadiyar cutar da akan iya maganinta tana dai wannan gangamin rigakafi ya fara kankama a sassa daban-daban na najeriya wanda akan yi wa yaran da shekarunsu ya fara daga tara zuwa hudu da nufin dakile kamuwa da wannan cuta kuma jihar Yobe na sahun jihohin da wannan gangami ya faru ko da yake akwai mabambantan ra'ayi tsakanin iyaye game da yadda suka karbi wannan rigakafi. Wannan cuta gaskiya ne kuma tana yi wa ƙananan yara illa. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne ba don komai ba saboda a samarwa yara ingantaccen lafiya mai ɗaurewa. The first time da na ta kawo leta daga school da cewa za a yi musu vaccine. na karanta ban gane ba na ce a'a kuna su na ce okay su karba because definitely ba zai kome ba just like kamar ne coronavirus din shi ma lokacin injection din an kan ce eh mutane za su mutu kaza kaza to gashi nan ana nan ana rayuwa ba zan yi yarda ayya yaro na ba amma ba zan hana wani zai ba dalili na kuwa akwai magani ya kamata mu mazaunin kauye ko kakara muna zo ne magani ya kamata kamar misali taron miciji ko kunama ko irin malaria zazzabi na ma duk kuma ya kamata a bamu cuta ba za ba amma a ce a kawo wani magani wai na cutan kansa na mahaifa na mata a ba yara kanana ko wani abu. Lura da yadda dambarwa ta tsananta da kuma zarge-zargen da ke tattare da wannan rigakafi. Mun ji ta bakin kwararren likita Dr. Umar Chiroma wanda ya yi mana bayani kan illar wannan cuta ta kansar bakin mahaifa da kuma muhimmancin rigakafin ga yara mata tun suna ƙananan shekaru. Kansa na bakin mahaifa wanda kwayar cuta da ake kira human papilloma virus lalle lalle tana ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo wannan jinya a mata mutum manyanta daga shekara 35 zuwa sama kuma ko wani ciwo da muke kira genital wax da za ga kamar rashes ne suna tsoro a gaban mata ko wani duk cututtukan eh, ita human papilloma virus eh, cutar ne kan kawo wa to rigakafin da kasashe da yawa sun riga sun soma yi wa yara mata shekara tara zuwa sama wanda kuma mu a najeriyance bara ne aka soma yi e, wanda bara na ji tasha state guda goma sha biyar da abuja su ne suka fara sa shi a cikin allurar rigakafin da muke yi na yau da kullum wannan allurar rigakafi dama da farko kowane allura an ce an kawo sabon allurar kafin da za a ke yi za a yi kaman gangami kamar na kwana biyar wataran kwana shida wataran kwana bakwai a kan cewa annan yara na a wannan shekarun an yawancin su a yi musu wannan alluran kariya din tunda shine kamar introduction gangami da za a yi za a samu yara shekara tara zuwa goma sha hudu wanda a wannan lokacin tunje cuta ne wanda akan samu ta ta saduwa tsakanin mace da namiji so tunanin shine a wannan shekara tara zuwa goma sha hudu wa'annan yara 'yan mata din ba su soma sanin namiji ba so wannan an kawo aka masa allurar rigakafi ta samu suka samu rigakafin da zai iya kare in sun soma saduwa da maza in akwai wannan ciwon already jiki ya riga ya tabbatar an ba da wannan allurar rigakafi zai iya karewa ba cututtuka na wannan kansa din da kuma genital wax da muke faɗa wannan da ke zai iya kare su. Blessing Tuno uwa ce da aka yi wa yaranta wannan rigakafi ta kuma yi mana ƙarin bayani game da muhimmancinsa baya ga jan hankalin iyaye don bayar da yaransu a yi musu rigakafi rigakafin na kansar bakin mahaifa. Game da wannan allurar rigakafi na ciwon daji na bakin mahaifa wato cervical cancer. Gaskiya yau kusan shekara guda kenan da 'ya'yanmu suka ɗauka wannan allura an zo ne makarantu na gwamnati da private duka aka bi aka ba ma 'yan mata wanda suka kasance daga shekara tara zuwa goma sha hudu wannan alluran aka ba su wata 'yar kati haka suka zo da shi gida muka addana musu bayan wata shida suka ce za su kara dawa sai a nuna musu wannan kati in suka ba da alluran na biyu shi kenan kuma haka aka yi alhamdulillah yaran mu ba wacce ta yi complain na ciwon kai ko ciwon jiki ko wani ciwo da haka sun suka karbi wannan allura to kamar yadda aka faɗa rigakafi ta fi magani ga kafi an kawo maka har gida kyauta me zai yi don ka fito kayan ruwa da tsaki ka tabbatar cewa yarka ta karba ni na taba gani wani yaro da ya kamu da ciwon polio saurayi yana hawaye ke cewa uwar sai ce mama me ya sanya baki kai ni ai min wannan daga kafin polio ba da nike jinjiri wannan mata ta shiga cikin bakin ciki tana hawaye ita ma bisa halin ko in kula da da ta nuna lokacin da wannan yaron yake jinjiri to ina amfanin abin da nan gaba yaro sai ya zo yana kuka da da kai domin matakin da kake daukawa lokacin da ya kamata tunda mun san yaran nan ba su mallaki hankalinsu ba ba su san abin da ya kamata ko matakan da ya kamata su dauka don kare lafiyansu ba saboda haka hakkin mu ne mu a matsayin su da Allah ya bamu amanan dan yaran mu yi duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na iyaye mu ganin cewa mun kare musu lafiyansu a nata bangaren Messi Jeremy da ke cikin masu bayar da rigakafin wannan cuta ta sankara ko kuma kansar bakin mahaifa a jihar Kaduna ta ce ko shakka babu iyaye suna kin bayar da yaransu don karɓar wannan rigakafi sai dai akwai buƙatar su san cewa babu wata cutarwa da wannan rigakafi face kariya daga cutar mai haɗari. Kalubalen da aka fuskanta shine kasan dole ne abun da ya zo a nigeria sabo ba wai an san da shi ba vaccine din. Vaccine din yanzu ne mun fara ji da cewa za a ba da vaccine and so on. To, san dole ne iyaye za su danji tsoro domin farkon abu ne, amma su gane da cewa an testin nashi aka duduba tukuna kamin aka kawo. Domin gwamnati ba za su yadda su kawo abin da za su cutar da al'umma ba. Idan an cutar da al'umma to gwamnati sun fadi gaba daya. So abin da ina kokarin gyama iyaye yanzu nan su bar yaransu a yi masu wannan rigan karfi it's just like kaman wadancan karfin da aka, aka ana yi su polio su hbv su sauransu dai san haka kamar da aka fara wannan ne kansa haka su ma aka fara da su so amma ka gan aka ci gaba aka ci gaba to muka gani kun gan tun lokaci dinnan har yanzu kun gan ai ba wani mummunan illa da yana samun mutane so dama a komai akwai starting point kowace hanya ya kamata matan da suka tsallake yi wannan rigakafi su bi don baiwa kansu kariya daga cutar ta kansar bakin mahaifa? Tambaya kenan ga Dr. Umar Shiroma. Dama kafin a wani wannan allurar rigakafi a asibitoci akan je akan gaya wa mata in kin kai shekara daga ashirin zuwa ke so sexually active ke so saduwa da namiji ana ce ake zuwa asibiti a je ana duba bakin mahaifa ana daukan wasu pap smear abin da ake kira pap smear za a dauki abin da yake bakin mahaifanta sai a je a gwada a ga yanayin jeren wa'annan cell ɗin da yake makin mahaifa ya so ɓaci ne daga na za a iya gane in ma akwai matsala ko babu na biyu kuma akan iya gane so da yawancin gane mai mace mai kansa dama na ɗaya yawan jini ba ba al'ada ba amma jini kaɗan ko kuma kansa da namiji da kinsa da namiji sai ga jini to dama bakin mahaifa ta samu matsala to nan ne ake ganewa ta kila ta game da kansa Ƙwararren likitan a jihar Yobin Najeriya Dr. Umar Chiroma ya kawar da dukkanin zarge-zargen da ke tattare da wannan rigakafi tare da ƙarfafa gwiwar iyaye don haɗa hannu da nufin yaƙar cutar ta sankarar bakin mahaifa wadda ke kisan mata aƙalla dubu takwas kowace shekara a sassan Najeriya. Shi yasa mu da muke faruwa a nan duk abin da aka ce maka kariya ne shi dan adam in bai gani ba in ka kai wani girma in baka gani kaji ko kuma a idan ka yi faruwa a kullum za ka samu talziya duk abin da aka ce maka kariya kuma ta hanyar allurar rigakafi yasa mu a gefen nan ma muke da kuma baya saboda mutanen mu ba su yadda ba saboda wani irin tunani tunani ko na rashin sani ko kuma wani na culture akan cewa ai al'adar mu ne na kaza to madalla wannan kenan haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na lafiya jari ce a wannan mako. a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu bilyamin yusuf sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.